ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين مساء البركة da Allah maɗaukakin sarki muna arzikin haɗuwa a nan masallaci mai martaba sarkin kabi isma'ila muhammad mera hafizahullah nan cikin garin argungu wanda allah ta'ala ya kaddama ɗanka da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da eldas namu da tijai da matasa da muka da su a nan da 'yan social media da sauran bayan allah dukkan wani muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu dama yau ina jin muna shidda ne ko shidda ga watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1447 wanda ya yi da yau muna 24 miladiyar shekara 2026 amma roƙon Allah maɗaukakin sarki shi na jagoranci a cikin wannan tarawa Allah mu roƙe ka da sunayenka da muka faru na Allah ka tara mu aljanna Allah kana gani wannan karatu sai ka taimaka mana Allah ka taimake mu cikin wannan karatu ka mu gane karatu kuma ka samu aiki da shi a insha Allah ta'ala kamar yadda jama'a su gani wancan sati mun kwana ƙarshen sosin najmi yau insha Allah za mu tashi farkon sautin kamar iznillah karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر wannan sura suratul kamar, ana kiran suratul kamar sura wata kun sa akwai suratul shams sura rana akwai suratul layl sura dare akwai suratul nur sura haske duk waɗanda sunaye sunaye ne waɗanda Allah ka ba bada afruga a sa suna komi tarin karatun malami bai isa samu sura suna sai dai ajiya daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ne manzan Allah sai dai jiya daga mala'ika Jibril wannan sura sunan ta kaza saboda ka wannan sura ta zai suna sufil qamar sura wata shi ma wani abu ne ya faru mai ban mamaki wanda duniya ba ta da iri ne ba wani lokacin da kafirai suka kai manzon Allah ruwa da wuya in kai manzon Allah kake na gaske ka sa wata ya tsage ya faɗo ƙasa mu gani in kai rasulullahi to da abin ya sai kawo ta haddi ke manzon Allah ya nafila ya roƙi Allah ya roƙi Allah sai ga wata ya tsage rabi ya faɗa cikin kogin nil rabi ya faɗa cikin ƙasar saudiya duk mutanen kawai sun ga faɗo wata saf daga sama zuwa ƙasa ga babu mamaki da an samu wannan sura suratul qamar tura wata da abuna wani tarihin duniya ba taɓa yi ne komi dokancin boka komi malamcin malam komi duban mai duba bai iya sa wata shi haka shi yasa aka samu wannan sura suratul qamar tura wata makiya an saukar da ita gabanin hijira tun gabanin manzo Allah ya hijira aka saukar da ita hiya khamsun wa khamsuna aya ita aya 55 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda a topic darasi na wannan sura zikru ayatir rusuli shine ambaton ayoyin da Allah ta aika manzanni da su Ko wani manzo zai zo da ayar da dole a sakan mai cewa shi rasulullahi ne wa mujizatihim al-kubra da kuma mu'jiza gagarau wanda Allah ka aika manzanni da su su zo su ga waya in suka yi duk wani boka dole ya sallama cewa wanga ba bokanci na ba wanga ba sihiri bane to wannan sura tana karantar da mu'jizoji na manzannin Allah subhanahu wata'ala shine ce bismillahir rahmanir rahim da Allah mai madaukakin sarki ce ikitarabatis alƙiyama ta yi kusa tashin ƙiyama ya yi kusa ƙarubata sa'atu wa shakkal ƙabar alƙiyama ta yi kusa don ga wata ya ɗage in falaka falkatai ne Wata wata ya ɗage ya yi falle biyu ya kete ya faɗo ƙasa falkatai ne ala abi ubaisin waƙi'a ne ayatun lahu sallallahu alaihi wa sallam ولا يلتفت إلى ما uduli الآحاد من الأدول فإن القمر انشق من مكة وهو ظاهر التنزيل bin da malam ka magana a nan wato ya faɗo falle biyu wato a kan zabal abi kubai ya ce wa ƙwa'ayat ayatun Lafin sallallahu kuma sannan fa'o wata ya yanke biyu ya tsage biyu ya faɗo ƙasa aya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yultafatu ila ma na al-ahad ba a waiwaya zuwa ga abinda ahad suka suka nakalto min al daga cikin adillai suna wata magana daban wadda ba wata fa innal qamara in shaqqa bi makkah wata ya tsage a Makka. wa huwa zahiru tanzil shi a zahirin abin da ya sauka wala yazamu an yasawi an-nasu fihi bai lazimta bai zama dole a ce mutane sun yi daidai ga fahimtar wannan li'annahu ayatul layliya saboda ayat dare da daddare na abin ya faru wa annabi kuma min Allah azza wa inda ta kasance lokacin da annabi ya roƙi Allah da aka da aka yi da aka yi mai in da haka manzo Allah ruwa goyi an kalubalanci shi aka in ka isa kai manzo sa wata ya tsage wa qarsu ilu ila suruki annabi sun tambaye shi in har shi ya sa wata ya tsage fa qala ishhadu manzo Allah ku shaida to a wannan lokacin ba a taba ganin wata ya tsage biyu ba wani tarihin da haihuwa ta bai taɓa sanin wata ya tsage biyu ba sai ga wannan lokacin mutanen kawai suna suna ba da wuce kawai wani aiman ga abin mamaki to mi to wallahi muna kallo kuma ta girgiza wata ya tsage ya faɗo ƙasa ce in wane ya ce wallahi mudun mun gane mutanen kawai suna ba da shaidar cewa ga abin da ya faɗo kuma wannan hadisi malam bukhari da muslim suka rawaito shi idan babu kusan baba wata ya tsage ya faɗo ƙasa shi ne malamai suka ce tsagewar wata ya faɗo ƙasa alama tashin kiyama daga cikin alamomin tashin kiyama tsagewar wata ga sama ga shekara dubu wani su yana daga cikin alamomin tashin kiyama tsagewar wata ya ke tara ba su sa'atu wani shakkal kama sai Allah ba cikin sarki ce wa in yaro ayar su al'ada kafirai ko da sun ga wata irin aya mu'jisan lahu sai kuma mu'jiza ga manzo Allah sallam yi uridu sai su bijiri wa yaqulu sai su kama cewa su sihrun mustamir ai wannan sihiri ne mai dogewa su sun ga aya ba su taba ganin irin ta ba amma saboda kafirai ne ba su da rabu sun ce a wannan aida ma mun riga mun saba da wannan wannan sihiri ne kawo da ido ne rufa ido ne aka yi muna ba tsagewa gaskiya ta yi uridu wa ya ƙulu sihirin musamman shi yasa kara ganin in mutum bai son gaskiya duk abin da ya gani wala bai dare kamar ɗin sai na gani na da masai ta ce mai gida ya tuwa gani ga wata sai ce ke ko faɗa miki wata ce <laughs> wallahi wani tawayo ina shi gani ba wata na ba ta ce mai gida ya tuwa gani ga shi nan ce <laughs> ya tuwa na faɗa miki tsoron wata dama ka sun tun da bai bukatar gaskiya duk da ka sun kallon kwasha bai koyar da rai amma in ba shi mana ya za a ce wata ya tsage ya faɗo ƙasa duk mutanen ƙauye sun gani kuma ga daga baya ka dawo ka sihiri ne ta sihirin wa ta yaya an ce an ce wannan sihirin wannan ya wuce sihiri yi duk sihirin mai sihirin na ka sai ka tsaya wallahi ba amma a ce sama wannan wallahi ba wani mutum boka ya tsaya da dubarun da yake shi nan kasa amma Allah ya sama ta wuce yaro hmm. wata ya wuce yaro manzo Allah kuma addu'a yayi sai yayi nafila a biyo roki Allah sai ga wata ya tsage sun gani ko mutane kawai sun zo sun ba da shaida cewa wata ya tsage ya fito kasa shi ne Allah maɗaukakin sarki ce wa kazzabu wa tabaru a hawa'ahu wa kazzabu wa tabaru Allah madaukakin sarki yace wa kadzabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam suka kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya suka ce ƙarya na ba gaskiya na wattaba'u ahwa'ahum suka bi soyayyen rayukansu fil batil cikin banna suka ki imani suka ki yadda da wata ayar ta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kullu amrin kowane al'amari da ka gani min alkhairi wa sharri daga alkhairi da sharri mustaqir tabbatacce ne bi ahlihi ga mabashi in alheri ne ya tabbata ga masu alheri za su umhane shi sannan in shirin ya kuma ya tabbata ga masu shi ɗagewa wata alheri ne ga masu imani da imanin su ya ƙaru shi yasa yake mustaqirrun bi ahlihi fil janna ya tabbata ga masu shi a aljanna saboda haka duk wanda ya da wannan aya yayi imani da ita ya samu aljanna shi ko wanda yake ƙarya ta ya kafarta yana wuta saboda haka aya in ta bayyana ana son mutum ya dai ayoyin daban-daban akwai ayat samawiyya ayoyi na sama wanda in ka diba za ka ga cewa lalle wannan da gani aya akwai ayat ardiyya ayoyi na ƙasa wanda kana dibi ta ce wannan aya amma wallahi mal rashin imani da yadda da ayoyin Allah shi ka sa mutum ya shiga wutar ta su ke abinda aka so ga mutum shi yadda wagga aya daga Allah wallahi mun yi mun mika wuya shi kenan mutum ya zama Allah Allah ka ba mu ikon gani amma sun kafirai sun riga sun karyata suke da daba wa tabu taba'u a hawa so bi rayu soyi rayuwa suka tigo gaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya kare amin sai Allah ya ce wala qad ja'akum min al-anba'i wala qad ja'a حكمة بالغة فما تغني النذر sai Allah maɗaukakin sarki ya ce in sun tsage ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka fara wasu suka gabatar sun yi sun tsage ta kuma Allah bai kyale su ba wala qad ja'ahum min al-anba'i wallahi tabbas ya daga laburra akhbaru ihlaki al-umam al labura na halakar da al'ummar sun karyata ya zo musu wasu sun karyata manzannin su laburan ya zo musu irin samudawa da adawa labarin samudawa ya zo musu labarin adawa ya zo musu sun karyata manzannin su Allah bai jale su ba to su ma ga sun karyata manzon su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kama fihi muzaddar wanda cikin shi akwai abin tsawatarwa abinda an kawo samudawa akwai tsawatarwa domin a ce mutum duk girman ƙato an daka mai tsawa ya mutu girman ƙato an turo mai iska iska ya ɗauke sama ya haɗe shi kasa ya mutu ai wannan abu akwai tsawa kawai kuma babu abin da ya sa aka musu hakan sai ƙaryata manzanninsu su ma ba su nesa wa'ansan sun ƙaryata adawa da abin hudu da annabi salim da da annabi sallallahu alaihi wasallam sai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu sun tsaya ta hayyan halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai kyale to shine Allah ba dokokin sarki yace labarin halakar da al'ummi su gabata su ya zo musu wanda yake suke akwai tsawatarwa kwarai da gaske mutum ya hattara abinda ya samu wani kai ya same ka sai Allah madaukakin sarki ce hikmatun balika wata irin hikima ce wata kai matuƙa amma kuma kuma tugunin nuzul inda aka samu matsala shine gargadi gargaɗi bai amfani ba wa'yantar mutane sun ƙarƙashin wadansu amma wa'azi bai amfani su an ja musu ayoyi ayi musu wa'azi amma wa'azin bai yi amfani gare su sai da halaka da cin musu su ma waɗanda ana jimin tsoron wani shi na Allah maɗaukacin sarki ce fatawalla anhum fatawalla anhum hmm. yawma yad'u ad maɗaukakin sarki ya ce fatawalla an kau da kai daga barin su ya rasu suna ƙaryata ka suna ƙaryata abin da ka zo da shi ka kyale su kau da kai daga barin su kai saboda su tsaya ga yau mai yadda udda'i wato yinin da mai kira zai kira mai kururuwa zai kururuwa ko shi ne mala'ika israfil mai busa kawai wa nasaba yawma yakhrujuna ba'd yasi ba'd ila shay'in nur ranar da za a yau mai yadda uddai yinin da mai kira zai kira ila in zuwa ga wani abu nukur abin kyama shine hisabi za a kira su zuwa ga hisabi ko a kira su zuwa ga tsaya gaban Allah su amsa tambayoyin da za a yi musu in ma ba a halakar da mutum a duniya yana tsagaita manzo to akwai yin da zai kwanci kabari a kira shi ji gaban Allah ya amsa ya amsa tambayoyin da za a yi shine yake cewa anan li shiddatihi huwa al-hisab wa du'a shi wannan kiran da mala'ika israfil zai yi mutane suna kwance sai ya ce ayyatu al'izamul baliya wal autal mutaqatti'a wal humul mutafarriqa wal shu'ul mutamazziqa inna laha ya an na an fasl al-qada wannan kururuwa da mala'ika israfil zai busa kaho ana ji za a ji sauti yana fitowa yana cewa ya ayyatu al'izamul baliya ya fi kasusuwa rididdigaggu ƙasusuwa sun bade cikin ƙasa a shi ya bade cikin ƙasa saboda daɗewa cikin ƙasa ya fi waɗannan ƙasusuwa wal da kuma jiyoji ya sun kaɗe jiyojin jiki sun kaɗe sun bade cikin ƙasa walhul mutafarriqa da kuma nama wanda ya riga ya rarrabe cikin ƙasa ya ya sabonye ya cike cikin ƙasa zuwa ta cike shi wa shu'ur mutabarriqa da kuma gashi wanda ya riga ya rarrabe babu gashi Ya yace inna allaha ya'murukum allah yana umurka ku an tajtami'na ku haduri guda ku taso ku ce allah yana guda ku li fasl qada'i domin ai muku hukunci wannan yin zir in habba ai ma zaba duniya ba Tura tashin kiyama za a kira ka ce gaban allah sai ka amsa tambayoyi malam ka tsoron yin za a kira ka ce gaban allah ka ta malamai suka ce kasa ga abin da addar tashin hankali irin a kira mutum zuwa gaban Allah tsayi gaban Allah ya haifu mutuwa tashi hankali subhanahu wata'ala ya ce yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qad Allah ya ce ka ambaci lokacin da za a kira ku fatastajibuna sai ku karba bihamdihi da godiya ga Allah ku yi to cikin ƙasa suna masu godiya ga Allah kaga mutum ya yi to cikin ka kaba ƙasa da jiki ne babu tabu babu wando ya kama hanya zuwa gaban Allah Allah yace ce idin yattabi'una da'iya la'i wajen lafi yau ma'izin ya da'iya la'i wajen lafi wa khashi'ati lakwatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa Allah madaukakin sarki yace yawma idin wannan yinin unar da'iya za su kama biyar mai kira ina na sauki kai towa sai su kama biya yi. kowa na ji inda aka kira ne yana nan ya kama hanya ya babu wanda kusa wani shi ina na za'ana mm. babu mai tambaye kowa kowa sai inda an kuma babu wanda kusa wani gama kahu da bai sai inda zai na ba ko makahu an ka yi karar tashin kyama in ka tashi za kuma kana gani fa basaruka al-yawma hadid kana ganin komi garau da kai cikin kabarin ka ba ba ka tambaye wani naza ana sai ka san kawai na za'ana shi yasa aka san mutum da kwantar da hankali inda ga rayuwar duniya ya tsaya abin da ya kamata shi kame aka yi nan za a ce mutum ya tsaya gaban Allah ya an tambayoyi yawa Allah ƙarin bayani wallahi da za a ce yan siyasa da sun san haɗarin tsayi gaban Allah da ba su zama talakawan Najeriya wallahi amma saboda rashin sanin tsayi gaban Allah da haɗari sai ga wani hina iya mallake kayan mutum miliyan kaza ya aji makai shi dai sai ya mutu ya bashi iyare da jikokin su sanyi da 'yan kasuwanka da waɗanda masu shiga daji suna kashin mutane da sun san akwai tsayuwa gaban Allah sun san hadari ne Allah da basu yi wannan aikin ba Allah ka shigar da amin shi na Allah ba bukatun sarki ya ce khushya'an absaru khushya'an absaruhum يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Allah maɗaukakin sarki ya ce kushe an absaru idanunsu suna masu jin tsoro suna kaskantattu domin lokacin da mutum zai hito a cikin kabari duk wanda ya san bai bi Allah ba wallahi ma nasu ya baka ta shi na ce kusha ai zalilan hala hali ya furu halin suna kaskantattu a tsaruhun idanunsu sai Allah ya ce ya furu suna fita ya furu junan na suna fita daga cikin kabura daga cikin kaburin suna da ka annahum darajun ka ce fara ce mun tashi wata wata da ka san fara tana na ta da zo ga icce ka zo ka fi ziga iccen nan ta tashi wata sai gaba ta yamma ta kun ta ta aga to haka za ka dinga mutane suna fitowa ta karuwa suna kama hanya duk wanda ya fito kama hanya din sai Allah ya ce ka annahum darajun ka so su fara ce mun tashi wata wata la yadruna aina ya min al-khawf wa sai na suna ba tawar tsoro wal da kuma rudewa da kuma ɗemuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce muhtiina ila da'i muhtiina ila da'i Allah sarki suna masu gaugawa duk wanda ya ci wannan yinin gaugawa shi ke sai inda aka buɗaci. kaga nan duniya in mutum ya lehi ana faɗa sai ɓacewa ya kai ɓoyewa ya kai kila wani ma sai aika mai an tura shi hmm. ko ba hakan nan <laughs> a yi wani akwai wanda lehi ne in ya ɓata sai an fi an tura shi bai zuwa amma alƙiyar mutum shi a kai kai wallahi malam mutum shi a kai kai kuma da gaugawa ne. Allah ya ce muhuɗe ina suna masu gaugawa ila da'i zuwa mai kiran ya ƙulu kafin kafin ta su ce kai ma za yau mun asir wanga yi ne akwai tsanani jiki ne babu tosai kafin su ce wanga yi ne akwai tsanani jiki ne su ba su saba ganin haka babu sassafci ko kaɗan mutum ya kama tahiya babu ɗaɗɗaukawa ba a ciwo ba a sha ba duk kwanakin da aka yi hata ba a ci ba a sha sai an ce gaba Allah an tsaya wallahi malam duk wanda kaga an ba ruwa an ba ruwa ya sha wala sai ya gama an fasa dali duk shekaru wanda za a yi tsaye ba a cin komi nan duniya ya mutu ya ci bane sai a kame wa shi wani komi sai a kame wa sai ci kai wani ya kamata a sosa ba wa shi amma Allah ya rahira babuwa sai ka shekara arba'in babu wani zai baka babu shi kana nan kana daimin shimbina na wai zai faru ina wucewa ko ban wucewa ina shiga aljanna ko ban shiga aljanna wallahi malam kowa bani ya faɗi ga anan tsaye zindir babu taku babu wani kowa na jirgin hasabi ne mizi faru gare amma mutane yana karanta masu waɗanda ayoyi suna ga ba su mai da hankali gare su irin wanda tashi hankali abin da ya kamata mutum ya tsaya bina na Allah ka so a yi don a kwashe lafiya amma haka ɗaya tsari mutum in abin da ya gada ma shi na ga wani ɗazu wallahi malam muna kusa sun mutai mu samu sallah shi wallahi ko hankali ne bai muka ce muka yi juma'a muka da muka zama na yana wurin zama ko ira bai juma'a ba musulmi na ba ni wuce shi na ce muka yi sallah muka dawo kuma yana wurin ko ira bai bangiji Allah ya kare amin shina ce ba'dal kalam fi ayati inshiqaqil qamar bayan Allah ya kare magana game da ayat dagewar wata ihdal alamatul kubra ala qurbi qiyamis sa'a ɗaya daga cikin alamomi manya akan kusan kusantuwar tashin kiyama wa takdhibin nas biha da kuma kayyata da mutane suka wa wannan aya ta wa wata atba'a ta'ala amsalan sai Allah ya biyo da misallai min ayati rusul daga cikin ayoyin da Allah ya ba manzanni as-salifin wa shugabata wa jazaa da kuma sakamakon na al'ummi su ta kayyata wa'anda فقال سي الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الله تعالى كذبت قبلهم وتصنق أيتها قبانين قبانين شيء qaumu nuhin mutanen annabi nuh sun karyata annabin su annabi nuh alaihi salatu wassalam qabla quraish gabanin tuhum quraisha su karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya rasulullah in an karyata ka ba kai an ka fara karyata ba akwai manzo na farko shine annabin Allah nuhu mutane sun karyata shi kazzabat qablahum qaumu nuhin wato jama'a annabi nuhu ta karyata shi Allah ya ce fa kazzabu abdana to karyata bawa ka dibi yadda Allah ya mutunta shi yace bawa mu suka karyata bawa mu nuhu annabi nuhu wa qalu suka ce majnun mahaukaci ne wa zujur suka tsawace shi suka ce wallahi sabar wa'azi suka zazzage shi suka faɗa bakan magana sun wulakanta shi kwarai da shi yasa da Allah madaukakin sarki ya ta karewa da su mm. an kai musu azaba da ba ta ba kowa irin saboda ka yan uwa musulmi kun ji annabin Allah mun shi aka fara Allah ya ce sun kare ta bawa ba na kasa daraja bane da Allah ya ce ma bawa daga daraja kana aka yi aka ce bawan Allah shi wannan bawan Allah wani ya kace mai bawan Allah faɗa yake ko kuma ya ce manzon Allah bawan Allah sai ka kama fada in ba ce mai bawan Allah min za a ce mu bayi daraja ne gare mu Allah ya kira mu bayin ya ibadi fattab ya ku bayina ku kiyaye ni قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اتبعك من الغاوين يا عبادي فاتقوا يا عبادي فاتقوا وأنه لما قام عبد الله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا wanda bai san a ce bawan Allah mu dai ma sa ce bayan Allah iyakar darajar a kira ka bawan Allah to ni haka so a ce ba Allah haka so a ce ba ko Hadda bayi masu daraja matsayi babba sun yadda ake musu bayan Allah dukkan manzannin Allah Allah bayi ne ke da jikin kiransu saboda haka Allah ta'ala ya ce fa kadzabu abdana su har ta bawo shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam wasu suka tsawace shi suka zazzage suka suka daka bai tsawa wanda ana ganin annabi nuhu ya kai habbugu ma kai su suna duka a ɗirga mai kashi a kai bola a yasuwa da aka kamar ya mutu sai da asuba ya kashi farfaɗuwa ya taso kuma to ya ci gaba da wa'a da aikin da Allah ya sa suke wani gane yake wa'azi aiki na mai sauki bai da sauki wallahi ba shi wanda ya saba da wa'azi ko an hai wani wuri bai bari sake kuma aka wani inda ba a jiwa sai ya aza kuma gaskiya ba da inda ana bari da annaba sun bari annaba sun wuce malamai sun doka an yi tajihon malamai an hushe mutu kanu wasu ma an halbe sun mutu amma ba barwa a jiba ana yi saboda ka sunna ce ta masu wa'azi ko ai mutu walakanci ba su bari inda ba aikin Allah na ba mutum wallahi bari ne ko na gane wa'azin da tun da zai ba a tsunami bari zai ina malam ba wa wa'azi ya kai shi wa'azi ana yi ne saboda Allah ya ce a yi shi kuma ana na ana yi bani isra'ila abinda Allah ya sa ya tsini musu albarka wa'azi ya ba su Allah ya ce kanu la ya kama hauna an munkarin fa'aluhu lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله مطلقكم سركي تيلو إن الذين كفروا الله أنجئ أصفافرك من بني إسرائيل بسكن بني إسرائيل على لسان داود وإيسا بسد حرشك النبي داود النبي إيسا مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون دليل وانا لعنتها بأكي مسو saƙo suke yi kuma suna ta'addani suna ƙetare iya kanu la ya tana hauna ammanka sun kasance ba su hanyar daga mugun abu fa'aluhu wani suke aikata saboda haka ba su ba su ba su wa'azi saboda ka in ko ana banna ba a wa'azi bala'i ko kai saboda haka Allah ya tsine musu albarka Allah ya tsallabi isa ma kanu ya falu sai da musu suna su suna aikatawa aikin su ya muni saboda ba su ba su wa'azi an ce wasu al'umma daga cikin bani isra'ila malaman su suke wa'azi ba na ta yawa cikin gari sai Allah ya tsuru mala'iku su su halaka mutanen gari ko sun ka tosu sun ka iske malamai cikin masallaci suna ta addu'a Allah ka yahe mu Allah kada ka halaka mutanen sai mala'iku sun ka ce ya ubangiji ga malamai cikin masallaci suna addu'a sai fara da ai da su su ɗi eh, duba suna ba inda su sun shiga mutane sun mutu wa'azi ba abin na sauki ba to miya amfani so ku salatu suna ga ko Allah ga banna ana yi ba su magana shin da malami ya tsaye kama ɗai addu'a cikin masallaci da ya shiga cikin mutane ai wa'azi ba na wani ya shi cikin su eh aikon mu a shiga aiwa wa'azi don wani in bai jawo wannan ji wallahi malam wani son ɗaya ke a faɗa mai magana sai jiya bari kamar ice na na faɗa faɗuwa sai ka ingizai wani wallahi da ka ce ka faɗa mai Allah ya tuma zuwa Allah abinda suka ya bari amma haka ɗaya wai kana malami shi kenan wai ka dawo masallaci kai zaman koyar ko Allah haka ba ma'a ka dai sai kai wa'azi ba ka ce ke wa'azi ka gani in ke wa'azi ka gani in ba a bari ai Allah madaukakin sarki ce ba mu yin azaba cikin al'umma Inda cikinsu akwai masu gyara akwai masu magana a gyara a gyara a gyara Allah bai musu azaba amma in duk malamai suna kama bakinsu. su wala hada su ba a bai wallahi bari ganin kana malami wallahi Allah ya bai bangiji Allah ya kare saboda ka annabi nuhu sun ƙaryata shi sun tsawace shi sun zazzage ta bugu sun yi a ƙarshe fa da arabba sai yi addu'a da arabba ya kira ubangijinsa ya roƙi Allah ya ce an ni maglubun bi an ni maglubun Allah an rinjaye ne. fantasir ya Allah kawo taimako Allah ka taimaka min annabi nuhu alaihi wasallam lokacin da ya ga shekara 150 na wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أتاريه سنة بعد أصاب منظم دي وأزيكم عن نبي نوح sai da ya shekara duba shekara hamsin yana wa'azi waɗanda shekarun wa'azi yana wallahi ma yasa hatto ya kamata maka ka tausaya mai kai sai da ya kai sai rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara alamu rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara ولم hmm. يزدهم كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا الله أكبر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كتيب أسلوب القرآن هنا هو يد النبي نوح يتي حج لن تتذكر صلى الله عليه شوان توانا من الموائد شرك قد هكذا تنبو تقوم كوانا فضيك شتناجي يقال أغرقي دوني كون قصاب شوان توانا من المكوائد ce to mi kace kuma shi shirka gida bauta ma Allah ya yi ma bauta waɗanda abubuwa wallahi malam gida gida guda guda yake bin su ne musu dai gare Allah su bi Allah amma wata daga sun ka kiya kamar yadda wani malami da Niger da mun kai zama Niger din lokacin in za a sallar su bahin gida gida yake bin su ya aukata musu sai ya yi kiran sallah na biyu sai ce ya buga makofa kofa in mai gida sai lahiya ci tuwa na nuna faɗa masa to misalla <laughs> wallahi malam mana masar gida da ministin wallahi malam haka na bin duk ka sai kwankwasa mutum ya ce bai to musulmi sallah lokacin ya yi ce ko yayi <laughs> najiya najiya kwarai wani ganin yake wallahi kai da sabbi ya za ka so ka buga min gida da daga ka so ya eh, to bai sallah Allah ya samu dace sauraka annabi nuhu haka ya biyu su yayi ta wa'azi shekara ɗari tara da hamsin na wa'azi a ƙarshe dai Allah ya faɗa mai cewa nuhu mutanen da haka wani daga yanzu Allah ya riga ya gama da suna na'am wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'min min qaumika illa man qad amana aka masa wahayi cewa nuhu ka sani babu mai koma imanin cikin al'umma in baya wanda suka riga suka yi saboda kan duk wa'azin za ta yi zuwa labe da umarni da gaisu da sun da haka ne Allah tuni bari na roƙa musu Allah hmm. ya yi musu baka addu'a ya kashe su wallahi malam baka addu'a ya musu ya shafe su to shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa fada a rabba sai kira ubangiji ya roƙi Allah yace anni maghlubun fantasif Allah an rinjaye الله Allah في mun وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا Allah cikin sarki yace wa qala nuhu rabbi annabi nuhu ya ya ubangiji la ka bar Allah kada ka bari mil kafin daga cikin kafirai da yaran mazauni gida duk wani mazauni gida cikin kafirai Allah ka bar ko guda duk inda suke duniya Allah ka bar ko guda saboda innaka in tabarhum Allah in kabbasu yudillu ibaraka za ka fatar da bayan waɗanda sun kai imani za su fatar da su sannan kuma wala ya lidu illa fajirin kafara ba su kuma aiko kowa sai fadiri kafin inda haka ne Allah kuma kai alƙari su gaba da gama su ne bayan annabi nuhu ya yi addu'a ya gama sai Allah ya ce fa fatahna abwaba samai fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al wa fajjarna al uyuna فالتقى الماء على أمر قد قدر دama malamai sun ce Allah ba zai halaka al'umma ba sai annabin su ya bada approval sai annabin ya bashi ya gama da su ya Allah da kuna ganin ko annabi lut sai da ya roƙi Allah halaka mutane ƴan luwa'i sun haka halakar da su amma duk wanda da suke wallahi sun yi ta yi bai roƙi Allah halaka sai ya sake ta kawo ta kai ƙarshe to su ma mutanen annabi nuhu da abin ya kai karshe ya roƙa musu Allah Allah gama da su sai Allah ya ce fa fatahna abwaaba as-samaa'i sai muka bude kofofin sama duk inda wata kofa sama take ta ruwa Allah ya ce muka bude ta Allah ya ce bi ma'in da ruwa munhamir mai zuba da gaske yace bi ma ma'in munhamir munsabbin in sababa shaydan masu zubowa da ƙarfi ruwan sama masu ƙarfi aka dinga zuwa ai nan tana ganin ko da mana wani bikin ta yi nisa aka dinga zuba ruwa rututu daga sama to Allah ya ce duk wata idaniyar ruwa da aka mace da aka rufe ba nan kaɗai ba Allah ya ce wa faddarnal arda uyunan muka kece ƙasa da idanun ruwa duk inda wata ijirwa take ƙasa Allah ya ce aka buɗe sama ruwa ƙasa ruwa hmm. sai Allah ya ce falta kalma utai ruwa suka haɗu ga ruwan sama ga ruwan ƙasa suka haɗe ma sai ka gane ruwan sama babu ɗaɗɗaukawa su ku ƙasa duk inda injin wata ta buɗe ta sai ga ruwan sama sun game da ruwan ƙasa malam babu sauƙi ko guda shi yasa addu'a annabawa ƙarfi gare Allah ta'ala ya ce wa faddarna al-arda uyunan falsaka al-ma'u sai ruwa suka hadu ruwan sama ma'u sama'i wal ardi ala amrin akan wani al'amari kada kudir wanda an riga an kadsa an riga an hukunta an gama qudiya bihi fil azal wa hiya halakuhum garqa Allah ya riga ya hukunta tun fil azal Allah ya hukunta halakar da waɗannan mutanen ta hanyar nutsu cikin ruwa saboda ka ruwa sama ruwa ƙasa ruwa ta aka dinga ruwa aka dinga ruwa malam ba kuma fa ina za ka dama annabi annabi nuhu an sa ya jirgi ya yi jirgi kuma an faɗa mai alama in ka ga ruwa sun fara fitowa daga tandan mai masa akwai wata mai masa nan wurin wadda kowa ya san na aka zuwa sayan masa to Allah ya faɗa mai duran da ka ga ruwa sun fito karkashin tandan mai masa to lokaci ya yayi faɗa mutanen ka jirgin na a sai a shiga kowa ya sai ya kama duk abin da mutum sai ya kama shiga cikin jirgin na wallah to shi da ya ga wannan alama sai sai ya faɗa mutane kowa to shiga jirgi an ka shiga jirgi ko ka yi ajima ruwa suka yi yawa jirgi ya ruwa. ai nan ana nan suna ganin ruwa kamar wa hmm. ai mun saba da ganin irin waɗanda ruwa eh hmm. ai malam ko ka duniya ta ɗauki ruwa su ruwan sun fara da kaji ana faɗi wallahi nan duniya ko ina ga sai sun haka annan sai sun ka kawo na malam duniya babu inda ba su yi ba don son ma aka aiki layar in duniya duk wanda ba musulmi ba su aka a gama da su, kuma ka san iko Allah da ita ta sun aka a gama da su lokacin duk wani abu da a cikin ƙasa lokacin da kwari da dabbobi an gama da su ruwan sun haɗe su sai ga jirgin su ya tashi sama ruwa su ɗi abin da duniya na mutane shine Allah madaukakin sarki ke gaya mana ya ce, wa hamalnahu ala za zati alwahid wa hamalnahu ala za zati alwahid wa dusur tajri bi ayunina tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir Allah madaukakin sarki yake wa hamalnahu muka doki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ala safinatin akan jirgin ruwa za zatu alwahin ma'abuta alloli falanki falanki wa duttur da kusoshi annabi nuhu shi ya buga wannan jirgin tare da koyawar mala'ikar jirgin shi ya baya mai gawar da za a yi gawar da za a yi da girman jirgin da falake-falaken da za a sami da kusoshi duka kawo mai an kai aka gada mai gawar aka san a jirgin kuma haka yi shi shi na allah ta'ala ya ce muka ɗauke shi ala za ta alwahi a kan jirgin ruwa ma'abuci falanki ko abin nan allo na jirgi na katako wa da kusoshi wanda ake haɗawa da shi a haɗa katako da katako a buga ya kama sai Allah maɗaukacin sarki ta a ayyunin wannan jirgi yana gudu yana tafiya Allah ya ce bisa ga kulawar mu wannan jirgin da kulawa Allah ya tafiya saboda bayan Allah ya ɗauko ciki inda za ka iya gane tafiya ce tsayawa ciki ko Allah ne Allah kula da tafiya jirgin nan الله يتي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم الله فأدوك نعم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آثم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله بدك يا كيتي وهي تجري بهم ko wa qalu tabu fiha bismillah Allah yake ku hawa nan jirgi da suna Allah bismillah madriha wa mursaha bismillah shine tahiyatu da kuma tsayawa remote control na jirgin nan da ana san yayi gudu sai ce bismillah sai da gudu idan ana san ya tsaya kuma sai ce bismillah kai ka san bismillah ba karamar addu'a ta wallahi jirgin ruwa gudan ƙato saman teku ya ɗauko bayan Allah ciki mm. sai ana son ya sheka da gudu sai a ce bismillah sai sheka da gudu shi yasa wallahi malam duk abin da ya kucce da bismillah aka tsaye ko raƙumi ka gani a guje ka ce bismillah idan ya tsaya ba kai kai sai farma na'am la to bismillah ya ba tai wallahi saboda ka da bismillah wannan jirgi ka sahiya da bismillah ya ka tsaya ya sami ce wani bawan Allah da an ba bismillah wai shi gane kama ba ba ya koyi ba duk ce wallahi bismillah addu'a ta an ka baka ne ƙarfi ƙwarai da ba tunda kaga jirgin annabi nuhu duk girma da bismillah ya ka da bismillah ya ka wa qalar ka bu fiha bismillah madriha wa mustaha inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara da kuma mai yawan rahama Allah ya ce wa hiya tadribu ita wannan jirgin ya tana tafiya da su saman ruwa fi maujin a cikin taguwar ruwa jibale da kasan duwatsu idan ka ga taguwar ruwa wato ta yi wani irin mulliya kasar dun mai shiga teku ya sanya da taguwar ruwa ta ai malam ko ka iya ruwa in iska na bugun taguwar ruwa suna wani irin sama wallahi malam ta hankali kakar shi ya samu abuta jirgin ruwa babu abin da ka sa da musu hankali irin a ce igiyar ruwa ta fara kaɗa sai mutum da cewa anya ko muna hita hmm, ban tsoro wallahi ma na adiri ko ka iya ruwa to Allah ya ce wannan wannan abin ga taguwar ruwan tana bugawa fi maujin wato a cikin taguwar ruwa kal jibale da kasar katin dutse sai Allah ya ce wa nada nuhu nibna sai annabi nuhu ya kira ɗanai wa huwa fi ma'azin yana nesa ɗanai da suke ne wa annabi Allah Hmm. dama kafiri na kan ba musulmi na shi wannan dan ba musulmi na bai yi imani da uban ba ya ƙi shiga jirgi sai su ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka shiga jirgi tare da mu wala ka kuma alkafin sarka dinga sa da kafirai kasar ɗan na kashin rabo sai ce baba ta awi ila jabalin hmm. ba fa zan je in fuskar zuwa ga wani dutse a haye dutse zan zai sa ƙasar dutse a haye makalkale in zama na can ya asimu ne mil ma zai kayan daga ruwa annabi nuhu shi ku dama ya riga ya sani qala la asimu al min amri illa man rahim wallahi babu kariya daga azabar Allah yau sai wanda Allah ya wa rahama su hoka shiga jirgi Allah ya suna cikin wannan magana wahala bai na al-mawt mm. sai tagoruwa ta shiga tsakaninsu Allah ya bugo ta irin ƙasin ya su ta shiga tsakaninsu shi ke ne ya bagan ne ya ƙasa kana min al ɗaya, fa na min al-mughraqi da kuma wannan kan su, annabi nuhu ya ji damuwar rashin kane ya riga ya hada ruwa dama dan kafiri ne so da babu babu tabbacin wai dan kana na ƙwai ka ce ka hada na kwaye kai da ka roki Allah ya baka na kwaye amma babu tabbas ka ce duk yanka zama na kwaye a Allah yana ai baka na kware ina baka wanda ba hakan ba saboda ka annabi nuhu alaihi salatu wasallam jirgin ne ya jima sama ruwa ha inda aka kai lokacin da Allah duk ya gama abin da shi nan na masu wa'azin kulmi kafin ba su rabuwa da ajaibu kisoshi na ban mamaki gara'ibu wai wannan ya ce wai wannan wannan wannan aka kuma iwaju wai ana ce mai iwaju wai duk ruwan nan duk tsawon ruwan nan wai da omiya sun ka tsaya abu sun ka tsaya la illallah ruwan ga duk tsauni sai sun ka take su duk itti wallahi sai sun ka take ruwan sai ruwan sun ka take shi wai ka ji shi wai iwaji wai ruwan nan komai zuwa yawa ba kaurin mai sun ka tsaya wai ya ɗauko mata sai ya azabin tawa ka ta halaka Eh? wai sai sa hannun ruwa ya kamo kiji sai ya gasa da rana sai ba su ci wai da an ka sauka tudu ruwa sun kawo ta ce ba san umarni ne ba ta ce ba ta umarna ba ta koyi murawar duniya wai ana karantar da <laughs> ana karantar da mutane wai irin butun irin na mata wai duk irin kastoshi na masu ba da turmi wa inda ma an zala Allah biya min sulta ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala da lokaci yayi wakila ya abdul la'ima aki wakila ya abdul la'ima aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi وقيل بعدا للقوم zalimin. Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙila aka ce ya ardu yake ƙasa ibla ima'aki ƙasa ki haɗe ruwanki umarni kawai Allah ya ce ƙasa ki haɗe ruwanki wa ya sama'u ya ke sama kuma aƙali ki riƙe ki riƙe ruwa ki riƙe ki bar ƙasa ta shanye nata ƙasa a sama ta riƙe sai Allah ya ce wa ma'u sai ga rafa kuma noma suka yi kumbul ko ina babu inda ruwa suke sai inda Allah ba dokokin sarki ce wata wata aljudi wa kudi al'amur aka hukunta al'amari aka kashe na kashewa aka yi makasa tsalki kahiri ko guda babu an gama da hmm. Allah ya ce wa kudi al'amuru wata wata aljudi wannan jirgin sayar da daidaita akan wani tsauni da aka kuma judi sai jirgin ya sauka dama annabi nuhu yayi ta addu'a wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin Allah ka saukar da ni masauki mai albarka Allah kai ne wata alheri ma saukarwa to shine sai Allah ya kai ya saukar da shi shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufur wannan jirgi yana tafiya da bimar'a minna mahafuz mahafuzatan wannan jirgi yana tafiya da kulawa ta ubangiji Allah na ganin duk zugin na yake Allah ya kiyaye da suna tsare shi sai Allah ya ce jaza'an liman kana kufir wannan nutsawar da aka wa kafirai sakamako ne ga duk wanda ya kafirci ya kafir daga cikin mutanen annabi ne jaza'an liman kana kufir wato sakamako ne ga duk wanda aka kafirci da shi wa huwa nuhu alaihi wasallam wa quri'a bil bina'i al fa'ili jaza'an liman kana kafar liman kafar ay uburiku iqaban lahu an nutsu ne wato azaba gare su sai Allah ta'ala ya ce wala qad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir wala qad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir fa kayfa kana عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يستي ولقد تركناها ديكا من بر wannan ayatan ta zama aya halakar wanda Allah ya wa mutane annabinu ayati Allah ya bari fa hal min akwai mai wa'azuwa ga al'aya Allah ya gwada Allah ya halakar da al'umma gaba ki ɗaya nabiya kafirci shin ko akwai mai wa'azuwa ya Allah fa kai fa kana azabi ta yaya azaba ta kasance gunubin da gargadi na ga mutanen annabi nu azaba san da musu ya kuma ganta ai ba ta daɗi ba ko da gargadi na da musu ya kuma ganki Allah maɗaukacin sarki na cewa wannan abun ai ya ɓaci ba a taɓa yin azaba irin wannan sai Allah ya ce wala qad yassanna alqur'ana tabbas mun sawwaki alqur'ani lizikri domin tunatarwa fa hal min muddakir shi akwai mai tunatarwa ina mai neman alheri da qur'ani Allah daukakin sarki ya maimaita wannan aya ware da dama cikin wannan sura sahalnahu lil hifzi mun sauya Qur'ani domin a haddace shi ay aiki da shi fa hal min mudakkir shi akwai mai suwa yan uwa musulmi Qur'ani Allah ya sauke shi shi yasa ga bayin Allah da dama Allah ya ba su Qur'ani yanzu kun ga Allah ga madangaran ga zaune mafi yawancin ayan da ya kawo babu cikin littafi ba su nan inda yake diba ya haddace cikin kai ga munan ɗalibai birjik akwai masu hizo goma goma masu ishirin ishirin masu talatin talatin masu arba'in arba'in wasu masu haddace nan cikin masallacin ma ana iya samun alarammomin mahafizai saboda Allah ya sauwaƙe don a haddace shi sai Allah ya ce akwai mai wa'azuwa da wannan aya ƙwar'ani aya ce babba Allah ka babu ikon kiyayewa amin Allah sai muna arzikin hadisi Qur'ani da aiki da amin insha Allah kuma ne ya kamata mu kwana inda muka yi karatu duka kuskure Allah ka yafe muna inda muka daidai kuma Allah ka babu da karantawa ka samu aiki da abin da muka ji Allah ma rubutu gare ka na alkhairi Allah ka biya muna ma da matsaloli Allah ka magance muna sa mu gama lafiya sa mu cika da imani Amin. mu ba Allah ya mutashin na sallallahu alaihi wasallam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 بحسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا تشكرا لك ذكرا ولك رهبا ولك مطوعا إليك مخبتا نوها منينا اللهم أنزل السكينة والمطمئنة